من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يوم الجمعة يوم عظيم اختص الله تعالى به هذه الأمة فدلها عليه وأضلته اليهود والنصارى واجتمع فيه من الخصائص والفضائل ما لم يجتمع في غيره من الأيام كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة رواه مسلم فخصه ربنا عز وجل بفضائل وأحكام تخالف بقية أيام الأسبوع وهو يوم تكفير السيئات فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من, من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري ومن فضائله أن فيه ساعة الإجابة وهي ساعة لا يسأل الله أحد مسلم فيها شيئا إلا أعطاه وقد اختلف أهل العلم في تهديد هذه الساعة على أكثر من أربعين قولا أساسها أنها بعد الأصل إلى غروب الشمس يوم الجمعة فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة في الاثنى عشر ساعة يريد ساعه لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وهي فرد على أقلاء الرجال الأحرار البالغين المستوطنين القادرين ومن ترك ثلاث جمعات بلا أذر ختم على قلبه كما جاء في الحديث وعم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك على المتخلفين عنها بيوتهم مما يدل على كبير قدرها فأمر صلى الله عليه وسلم بالغسل لصلاة الجمعة لما في الغسل من النشاط وكمال التطهر وإزالة الروائح المؤذية رواه ابن عمر رضي الله عنه قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل رواه الشيخان قال في رواية المسلم الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وقال صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راها فكأنما قرب بدنه ومن راها في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راها في الساعة الثالثة فكأنما قرب خبشا أقرا ومن راها في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجا ومن راها في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضا فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر رواه الشيخان أيها الإخوة أود أن أتكلم عن شيء يحدث في مساجدنا خاصة وخاصة في يوم الجمعة وهو حجز الأماكن في المسجد فقد سئل غير واحد من العلماء كابن باز وأسيمين وغيرهما وقالوا جميعا فلا يجوز لأحد أن يتحجز ما ما خلف الإمام ولا عن يمينه وعن ولا عن شماله فهو لمن سبق الصف الأول لمن سبق لهذا قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا لاستهموا فهجزه لا يجوز وهو غصب للمكان ولا حق لمن غصبه والواجب أن تضال هذه الأشياء وألا تبقى في مكانها بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا ومعلمنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukkan godiya ta tabbata ga Ubangiji madaukakin sarki ira da amincin Allah ta tabbata ga fiyayyen halitta annabinmu manzanmu shugabanmu jagoranmu mai mana tarbiyya Allah madaukakin sarki ya raya mu a cikin sunnarsa ya kashe mu a cikin addininsa ya tashe mu a cikin mabiyansa ya shayar da mu alkausararsa ya sanya mu cikin cetonsa da alayensa da sahabbansa da wanda suka bi bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ka karɓi dukkan mu da muka gabatar a wannan watan Allah ka karɓi azumin mu ka karɓi addu'o'inmu ka karɓi salatinmu ga manzanka ka karɓi dukkan zikirin da muka yi da yankanmu da kyautukanmu da sadakanmu da duk zumuncin da muka sadar ubangiji maɗaukakin sarki ka karɓa mana a cikin wannan wata mai alfarma duk abin da muka gabatar na ba daidai ba na ganganci da kuskure Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana Allah maɗaukakin sarki ka yafe mana ka shafe shi a cikin littafin kurakuranmu ya zal jalal wal ikram Allah ka sa mu cika da imani ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da ƴan uwanmu da malamanmu Allah ka sa suna gidan cikin alfirdausi a'ala ya zal jalal wal ikram ya jama'a mu sani ranar juma'a rana ce mai girma wannan ranar da muke ciki take maimaituwa maimaituwarta a gare mu babban al'amari ne da ya kamata mu rinka izina da shi domin tana maimaituwa ne ta zo a kullum da dukkan albarkatai da abubuwan da musulmi zai ɗauka da muhimmanci a cikinta naka ranar juma'a ana so musulmi ya rinka jin wata rana ce mai girma ta musamman ya rinka jin a jikinsa cewa wata rana ne da ya kamata ya canza dukkan lamurkansa wajen karatun alkur'ani salatin manzo sallallahu alaihi da ayyukansa na sadaka da kyauta da halartar masallaci da wuri da yin ado da sa turare da dukkan wasu abubuwa wato har jama'a su gane cewa wannan ranar rana ce da take da mahimmanci a wajen musulmi kuma dukkan in ta zo kamar idi ce wannan rana Allah maɗaukakin sarki yake ɓanci wannan al'umma da ita yayin da yahudawa suka nemi su shiryu zuwa gare ta aka ɓatar da su suka faɗa asabar kiristoci suka nemi su shiri'u zuwa gare ta suka ɓace suka faɗa ranar lahadi Allah madaukakin sarki ya haɗa wannan al'umma a cikinta ya datar da mu da ranar juma'a kuma ya sanya ita ce ranar da Allah madaukakin sarki yake nufi ba lahadi ba ba asaba ba saboda ta goma shi da yi wa manzan mu manzan tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ka dacewar wannan rana da nufin Allah dacewar wannan al'umma da wannan lokaci da kuma kasancewar ta zaɓaɓɓen lokacin da Allah ya zaɓa shine ya zama wajibi a cikinmu mu ko mu ba ta muhimmanci wannan rana ta haɗa abubuwa keɓaɓɓu da masu falala da yawa a cikinta wanda da yawa daga cikin kwanaki ba su da irin waɗannan abubuwan keɓantattu da waɗannan abubuwan na falala kamar yadda ya zo a hadisin abu huraira Allah shi yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce mafi alkhairi rana yinin da rana ta fito a cikinsa ita ce ranar juma'a mafi alkhairi da duk yinin da rana take fitowa ta faɗi ranar da tafi alkhairi a wajen Allah ita ce ranar juma'a hadisin imamu muslim ya fitar da shi ubangiji madaukakin sarki ya keɓance mana wannan rana da hukunce-hukunce da falaloli wanda suka saɓa wa sauran kwanakin na sati mu sani rana ce da Allah madaukakin sarki yake gafarta zunubai Salman farisi ya ruwaito hadisi daga manzon tsira manzon rahma sallallahu alaihi wa sallam yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ɗayan ku ba zai wanka ba ranar juma'a ya tsarkake jikinsa gwargwadon iya tsarkakewa da zai iya ya shafa mansa a gida ya shafa turarensa ya sa sabbin kayansa ya taho masallaci ya fito baya raba tsakanin mutane guda biyu wato baya tsallaken sahu ya zauna inda ya samu na ƙarshe sannan ya yi sallah raka'o'in da Allah madaukakin sarki ya rubuta mushi ya yi sallace su sannan ya yi shiru lokacin da liman yake hudu ba face Allah madaukakin sarki ya gafarta masa zunubansa tsakanin wannan juma'ar da juma'ar da za ta zo wannan imamul bukhari ya rawaito da wannan hadisin ashe kenan ranar juma'a wanda ya cika waɗannan sharɗan na farko ya yi wanka na biyu ya tsarkake jikinsa ya aske dukkan wani abu na jikinsa ya tsaftace jikinsa ya sanya turare ya sanya kaya sabbi ya zo kuma bai ƙetare sahu ba ya zauna ya ci gaba da nafilarsa har liman ya zo ya ce assalamu alaikum sannan ya zauna ya saurari hudu ba bai yi surutu ba bai kashe wayarsa ba bai yi amfani bai ja tarbinsa ba ko da tsakuwa bai amfani da ita ba ko da wani bai ce na surutu ba ko gyara ko matsa ko ka tare sahu bai ce komai ba in har yayi wannan halliman man ya gama kuɗi ba to sakamakonsa Allah zai gafarta masa zunubansa na sati guda da ya aikata amma da sharaɗin ya cika waccan ashe kaga idan bai wanka ba ya zo ya faɗi idan bai sa kayansa masu kyau ba ya faɗi idan bai sa turarensa da ya ado ya ɗauki mahimmancin ranar bai cika sharaɗin ba in ya zo ya rinka ƙetare sahu sai ya samu inuwa ko ya samu inda ya fito bai cika ba in ya zo ana magana aka kira shi waya ya ɗauka wani ma za ka ga ya ɗauka wallahi hudu ba ake da Allah ya haƙuri zan kira ya maida wani ma ya ɗauka ya ce a maida kayan sai na zo ma yi magana ina fa masallaci to duk ya yi wa kansa ta'asa ya zabgewa kansa lada ba wani ya zabgewa ba da haka ba a so mutum ya motsa abinda da ake so kawai ya nutsu ya saurari hudu ba idan yayi wannan to ya cika wannan sharaɗin da manzon tsira manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa yana daga cikin falalar wannan rana akwai sa'a guda ɗaya wacce Allah madaukakin sarki yake karɓa duk addu'ar da bawa yayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wannan sa'ar duk abin da musulmi ya roƙa a cikinta ce Allah madaukakin sarki ya amsa mishi ba wani abu da za ka ɗaga hannu ka dace da wannan lokacin ka ce Allah imin kaza na duniya ko na lahira face ubangiji madaukakin sarki ya amsa ma abin da kai malamai suka yi saɓani wata sa'a ce kusan maganganu arba'in aka yi a tsakanin wacce ce wasu ce da safani. wasu ce bayan sallah asuba wasu ce lokacin duha wasu ce lokacin da ka je masallaci kafin liman ya fito wasu ce tsakanin hudubobi guda biyu wasu ce a'a bayan sallah an gama sallah wasu ce kaza haka aka yi ta maganganu amma magana mafi inganci ita ce lokacin da aka yi sallar la'asar har izuwa sallar magarba shi yasa bayan Allah na kwarai ranar juma'a barin komai suke daga sallar la'asar da sun zauna a masallaci sun yi sallar la'asar to kwata-kwata ba sa fita daga masallaci sai an yi sallar magariba domin wannan shine mafi ingancin zance da aka ruwaito domin ya tabbata hadisin Jabir dan Abdullah Allah shi yarda da shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar juma'a akwai sa'o'i goma sha biyu akwai sa'a guda ɗaya ba yanda wani musulmi zai roƙi ubangiji maɗaukakin sarki duk abin da ya roƙa a duniyarsa da lahirarsa da lahirarsa face Allah madaukakin sarki ya bashi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan sa'ar wannan lokacin ku neme shi a ƙarshen sa'o'i bayan sallar la'asar to kaga shi yasa malamai da yawa sai suka yi ittifaki tunda an samu hadisi ingantacce ya nassanta daga bayan la'asar ne sa'a take to shine wannan zancen ya fi inganci shi yasa da yawa daga cikin bayan Allah ranaku na ranar Laraba daga azza daga la'asar zuwa magariba ranar juma'a daga la'asar zuwa magariba ranar arfa daga la'asar zuwa magariba duk anan falalar Allah subhanahu ta'ala take shi yasa bayan Allah ba sa rabuwa da ita in sun wuce wannan ba su wuce wannan ranar arfa dukkan bayan Allah idan aka yi sallar azhar to suna la'asar suna cikin masallaci har magariba domin shi ma akwai wannan sa'ar duk abin da mutum ya roƙa Allah maɗaukakin sarki ya bashi haka ranar juma'a kana fama da talauci da rushewa arziki da rashin jari da fama da kayan rayuwa da rashin lafiya ta kici ta cinyewa da musibu da masifaffun ƴaƴa da Allah ya baka marasa tarbiyya da kangarariyar shedaniyar mata da masifaffun maƙota da dukkan wani bala'i na barazana da abin da kake fuskanta na duniyarka da lahirarka to ga lokacin da ka za ka dukufa ka gaya wa Allah amma mutane sai su bar wannan lokacin su je suna ta fama a rumfunan kasuwar mutane suna maula ga Allah yana jira ya sanya lokacin da zai karɓa ma kana can kana bin waɗansu wanda suke jin haushin ka wanda da ka taho ma za su ce ga ɗan maulan nan ya zo su haɗa rai suna amsa ma sama sama amma su kake naci ga inda za ka je kana roƙo Allah madaukakin sarki yana baka kuma duk abin da ka roka ka samu don haka mutum mai hankali mai tunani musulmi Allah yake kai wa kukansa Allah kadai za ka kai ma kukanka Allah kaɗai za ka kai ma halin da kake ciki ka faɗa mishi wallahi ka yarda Allah ya isar ma ba wanda ya isa ma wani abu a duniya dan yana da kuɗi ko dan yana da mulki ko sarauta ko dan yana da wani hali ba wanda ya isa ma sai Allah duk abin da ka samu Allah ne duk abin da ka rasa Allah ne idan Allah ya yi wani zai baka ya kaddara ko baya so sai ya ma idan Allah bai yi ba duk yanda ya so ka ba zai yi ma ba wannan iko ne na ubangiji madaukakin sarki da haka irin wannan lokutan su ya kamata musulmi ya dukufa ya miƙa ma ubangiji madaukakin sarki kokonsa ya miƙa ma kokon bararsa ya luƙa ma bukatunsa domin Allah ne baya gajiyawa amma duk wanda ya kai karan Allah wajen bayan Allah to Allah zai kale shi duk wanda ya je ya kai karan Allah wajen mutane to Allah madaukakin sarki zai zame hannunsa a kansa ya buɗe duk wanda ya buɗe a kansa kofar maula da kofar bara da kofar roƙo da kofar bibiyar mutane da hakaita wa mutane matsalolinka na rayuwa ka tashi su ma dariya ba abin da za su yi ma ka riƙe duk matsalar da Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe ka da shi ka gaya mishi domin wannan matsalar rahama ce a wajenka kai ne baka sani ba ka yarda Allah ne ya jarrabe ka da ita kuma ka yarda ba wanda zai yaye ma sai shi kuma ka fuskance shi to ko bai yaye ma ita a duniya ba in ka je lahira aka ce dan aljanna ne kai shikenan an gama yaye ma matsala domin matsala mai suna matsala ita ce matsalar lahira musiba mai suna musiba ita ce musibar lahira bala'i wanda ya ci sunansa da sunan bala'i shine bala'in lahira duk wani abu da ka sani a duniya yanzu wallahi sauƙi ne ba komai ne ba domin zai wuce amma na lahira ne tabbatacce tabbataccen da baya gushewa ashe ya kamata mu kai matsalolinmu ga ubangiji maɗaukakin sarki a irin wannan ranaku a irin wannan kwanaki sannan juma'a farilla ce ga dukkan wani mai hankali namiji ɗa balagagge mazaunin gari ko mai iko duk wanda ya bar juma'a uku bai yi ba ba tare da uzuri ba to hadisi ya tabbata cewa Allah madaukakin sarki zai rufe zuciyarsa zaka ga cewa baya ganin gaskiya baya aiki da ita baya jin bari baya jin komai ba abin da yake fahimta domin Allah madaukakin sarki ya dode zuciyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yace na himmantu in bar ku ku tsayar da sallar juma'a ni kuma in tafi wajen mutanen da ba sa halartar ta in cinna musu wuta a gidaddajinsu ga baki ɗayansu in ƙona su wannan yana nuna girma da matsayin sallar juma'a sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu mu yi wanka sallar juma'a mu tsaftace domin wanka yana sa shi eh, eh, nishaɗi sannan mu cika tsarkin mu mu gusar da dukkan waɗansu abubuwa mai cutarwa amma da yawa daga cikin mutane ranar sallar juma'a yana garejinsa yana sai da bakin mansa yana kabu kabunsa yana abubuwansa yana sana'arsa putu-putu aka zai taho ya taho masallaci da wannan kayan ya bata mutanen da suka sa fararen kaya ya jingina da su ya zo ya bata da duban masallaci ya zo ba ruwansa shi cikin wani wari kai ka ba sallar juma'a ya zo ba bayan Allah ya ce ya bani adam adama khudu zinatakum inda kulli masjid duk in za ku je masallaci ku yi ado ko sallar azhar za ka yi dan uwa kada ka take ka taho da kayan bakin manka kada ka take ka taho da kayan kafintanka da kai kana wari a ka tsabtace kanka ka sa turare ka canza kayanka ka yi sallah ka ɗaure jikinka ka shafa mai ka fesa turare ka zo ka yi sallah a zahar ka koma ka cire ka ci gaba da aikinka wannan shine ka mutunta addinin Allah da kayan da kayan Allah subhanahu wata'ala kuma man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda kaga yana girmama irin waɗannan abubuwa na dokoki na ubangiji maɗaukakin sarki da ibadoji na ubangiji maɗaukakin sarki Allah ya ce wannan yake nuna zuciyar tana da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda ya wa kenan irin waɗannan kwanaki na juma'a da salloli ya yi musu rukonsa kai na kashi ba ruwan shi ko halin in kula bai damu ba to wannan yana nuna baya da tsoron Allah a cikin zuciyarsa ya kamata mu canza mu rinka zuwa masallaci fes a kowane lokaci balle kuma sallar juma'a manzo sallallahu alaihi a hadisin ibnu umar yace ɗayan ku idan sallar juma'a ta zo yayin wanka ya zo masallaci to Allah zai gafarta mishi zunubansa a wani hadisin muslim manzo Allah yace wanka ranar juma'a wajibi ne a dukkan wanda ya balaga ya isa masallaci manzo sallallahu alaihi a wani hadisin ingantacce yace wanda ya wanka ranar juma'a ya wanka irin wankan janaba sannan ya taho masallaci a sa'ar farko karfe takwas ya shigo masallaci ya zo ya zauna yana jiran sallar juma'a to mala'iku za su rubuta sunansa wane dan wane ya zo sa'a ta farko kuma za a sanya mushi ladan ne ladan ya sai katar raƙumi ya yanka ya sadakarwa bayan Allah da naman haka za a rubuta ma ka yi sadakar raƙumi ka yanka wanda ya zo a sa'a ta biyu wajen karfe tara zuwa goma kenan ya wanka ya zo masallaci mala'iku za su rubuta ga wane dan wane ma ya zo shi kuma ladin da za a ba shi ya sayi bijimin sa ya yi sadaka ga bayan Allah da naman sai a rubuta mishi wannan ladan wanda ya zo a sa'a ta uku kuwa bayan goma kenan ya zo masallaci ya yi sa ya zo mala'iku sai su rubuta ga wane ya zo masallaci za a ba shi ladan ya sayi rago mai ƙafuna ya yi sadaka da shi wanda ya zo sa'a ta gaba ta hudu mala'iku za su rubuta sunansa sannan su rubuta mishi ladan ya sayi kaza ya yi sadaka da ita wanda ya zo sai sha biyu ya zo masallaci mala'iku za su rubuta ya zo masallaci a sa'a ta ƙarshe amma Allah madaukakin sarki za su rubuta zai sa shi su rubuta mishi ya sayi kwai guda ɗaya ya yi sadaka da shi da liman ya fito ya ce assalamu alaikum mala'iku sai su rufe waɗannan littattafai ɗin sai su koma suna sauraron kuɗuba. ba kaga kenan duk wanda yake hawan feda duk wanda sai liman ya zo ya fara hudu ba yana zuwa to baya cikin wancan rijistar ya samu na sallar juma'a kau amma waccan rijistar da za a je duk juma'a mala'iku suke tafiya da ita su ajiye wanda ranar lahira za a ɗauko ta a bincika a ɗauko ladar dukin da yake cikin ta a haɗa da mizanin mutum wannan wasu littattafai ne na mala'iku na musamman ba a wajen ka suke ba a wajen mala'ikun Allah suke kuma su zai su za su tafi da su wajen Allah su kiyaye masu duk juma'an da kai a rayuwarka a zo ma da ita to akwai wanda duk juma'an fa za a zo da waɗannan littattafan baya kowane littafi bai zo a sa'a ta biyu ba bai zo a ta uku ba bai zo a ta hudu ba bai zo a ta biyar ba bai zo a ta shida ba domin ɗan hawan feda ne sai ya ce nawa masallaci suke ta da sallah ai ana fara hudu ba sha biyu da talatin amma wajen ɗaya da minti goma ko da sha biyar ya ce to shi kenan sai da minti goma ya kwararo shi yana ganin wai ya yi wayo ai komai a tafiya zuwa ko ina za ka yi shortcut ka ci nasara amma ban da hanyar Allah in ka yi shortcut ka tanadarwa kanka matsala domin waɗannan littattafan babu kai kuma yana can yana surutu abin takaici bayan saye bai sayarwa yana majalisa yana ta hira yana can yana cin gyaɗarsa a kasuwa ba ciniki ba kwastoma bai samu riba ba bai samu lada ba asara goma da ashirin ya sa kaya gaba shi bai zo ma bai rufe ya samu ladan Allah shi ko bai samu kasuwa ba wanda ake so ko da kasuwar tana garawa in wannan sa'o'in suka taho ka rufe ka tafi domin menene domin shi yake nuna yardar ubangiji maɗaukakin sarki da ƙaunar Allah subhanahu wa ta'ala da haka ya kamata mu al'adar hawar teda a harka addini mu daina ta wani hatta sallar azahar ko magariba hawan teda yake musamman liman in zai sa mai jiyan sumuni ɗaya sai ya je ƙarshe sai ya zo kaga wannan babban asara ne bai san bai riski kabbara harama ba to ya kamata ashe duk mai neman lada mai ƙaunar Allah mai san ya gama da duniya lafiya mai san ayyukan alkhairinsa su rinjaya ya kamata irin wannan lokutan ya kiyaye su ya zo masallaci ya jira liman a yi sallah tare da shi idan aka yi haka ya samu ɗimbin albarka Ɗan uwa mu sani da yawa daga cikin masallatan ranar juma'a akwai matsalar kama wuri wanda matsalar kama wuri malamai sun yi magana a kanta ranar juma'a ko ba ranar juma'a ba kama wuri a cikin masallaci an tambayi dubban malamai na yanzu da na da ibn baz da usaimin da albani da sauran dukkan malamai da suka gabata sai dr yusuf kardawi da dukkan malamai duk an tambaye su akan meye hukuncin kama wuri a masallaci wanda gabaki ɗinsu sun tafi akan cewa zai halatta mutum kawai ya zo zai wuce kasuwarsa ya ajiye da duma ya tafi ya ta sabgoginsa sai daga ƙarshe ya zo ya ratsa mutane ya zo ya hau inda ya tanada sawa'un da nan a gaban liman ko a hagun liman ko a gefen liman ko a inda sahu yake ganin ya daidai dirka ya kama daidai dirkan masallaci ya ajiye yanda zai zo ya jingina ya yi balans. don haka zai kama ya tafiyarsa to wannan bai halatta ba domin safsul awwal wajen farko da na biyu da na uku yanda ake gabata na wanda ya rigaya ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da mutane sun san abin da yake cikin sahun farko da ba su same shi in ba su same shi ba sai sun yi ƙuri'a da sun yi ƙuri'a a tsakaninsu da ta kuma aikin lada yana daga cikin abubuwan da aka ce ba a fifita ɗan uwanka a kai mutane a musulunci za ka fifita ɗan uwanka a kan komai abinci fitira wajen layin shan mai layin asibiti layin mai za ka fifita ɗan uwanka ka samu lada amma malamin suka ce a wajen addini wajen da za a samu lada ba wani magatar fifita ɗan uwanka ga sahun farko an buɗa ma ka ce a kara maka Allah zo ka shiga aiku ne a za ka shiga sahun farko sai dai sahun da yake bayan liman wanda ake tunanin ulin nuha masu hankali masu addini wanda in liman ya yi tuntuɓan ƙur'ani za ta iya tunawa to su wannan za a iya gabatar da su su kansu waɗanda suke da wuri wanda suke da wuri wanda za su iya tunawa liman su ma malamai suka ce su zo da wuri domin su kama wajen da za su amfanar da liman to kaga kenan babu wani dalilin neman lada mutum ya je ya sabo ubangijinsa madaukakin sarki shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce kama wuri kwace ne idan mutum na zo na kama wuri na yi tafiya ta to kamar na kwacewa wanda ya zo kuma bayan ni yana so ya zauna ko mun san saɓanin da aka yi wajen ne wajen wajen ardul mansuba ƙasar da aka kwace aka sata ko kuma aka kwace aka yi sallah a kanta malamai sun yi saɓani wasu na ganin sallar mutum bata yi ba wasu suna ganin sallar mutum ta yi amma yana nan da zunufin kwace da ya yi to kada mutum ya shiga sallarsa ta shiga sahun na yi ko ban yi ba kaga wannan akwai matsala sannan kuma bai halatta a gare shi domin ba haƙƙinsa ba ne ba kuma wajibi idan mutum ya zo ya ga irin wannan in ka cire ka mai da dadduman ko hular ko carbin ko me ya gefe ɗaya ka zauna to kayi al'amru bil ma'arufi wannan nahyi anil munkar kayi daidai wato ba saban Allah kai ba sannan in ka zo kana tsarewa mutum wuri kana cewa wani ya zo kana cewa ai da mai wurin yanzu zai zo to ka yi umarni da mummunan aiki domin ka taimaka a saba Allah na ka kai da ka zo ka kama wurin ka ba ruwanka da wani yaƙi ai ya ajiye yana zuwa kakka zauna duk wanda ya zo in ya ce ban nan da wani akwai wani ban sani ba kawai shikenan ya zauna matsalarsa ce kai kuma in ka zo ka cire to ka yi umarni da kyakkyawan aiki domin ba haka aka so ba sai dai malamai inda suka yi istisna'i ga wanda yanzu kamar nan muna hudu ban nan ko ya zauna a wajen yana karatu yana salloli sai alwalarsa ta karye, to wannan malamai suka ce ya halatta ya je yo alwala ya dawo ya bi layi ya do wajen shi ya zauna domin shi yana zaune larura ce ta fitar da shi amma in ba haka ba bai halatta ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye addini ubangiji madaukakin sarki ya sa duk abin da ake karantar da mu na addini Allah ka ba mu ikon aiki da shi Allah madaukakin sarki ka sa mu dace da yardarka Allah madaukakin sarki ka sa mu dace da koyarwar manzanka Allah madaukakin sarki ka sanya duk abin da zai zama mana alkhairi na duniya da lahira Allah ka hada mu da shi duk abin da zai zama mana sharri duniyar mu da lahira Allah ka kiyaye mu da shi Allah madaukakin sarki ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka bunƙasa tattalin arzikinmu ubangiji maɗaukakin sarki ka yaye mana halin kunci da ake ciki Allah ka kawo mana ɗauki ka sa albarka a sana'o'inmu ka sa albarka a kasuwanninmu ka sa albarka a gidaddajinmu ka sa albarka a makarantunmu ka sa albarka a ma'aikatunmu ka sa albarka a dukkan halayen da muke ciki ya zal jalal wal ikram Allah ka sa albarka cikin zuriyarmu ka sa albarka cikin 'ya'yanmu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya ubangiji madaukakin sarki ka kawo mana ɗauki ka taimake mu da taimakonka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ubangiji madaukakin sarki ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka mana tagomashin alkhairi ya ubangiji madaukakin sarki ka yafe mana dukkan kurakuran mu Allah ka ji kan iyayen mu da yan uwan mu da malaman mu da dukkan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka haskaka kabarin su Allah ka sa kaburburan su su zama dausayi daga cikin dausayin aljanna Allah kada ka sa kaburburan yan uwan mu su zama kaburbura sun zama zamanto wani rami daga cikin ramukan wuta ubangiji madaukakin sarki ka taimake mu da taimakonka Allah ka taimaki shugabannin mu Allah ka kawo musu dauki Allah ka ba su ikon yi mana adalci ubangiji madaukakin sarki ka iya musu ka agaza musu ka ba su mashawarta da mataimaka na gari Allah madaukakin sarki ka dora su akan daidai ya ubangiji madaukakin sarki ka dora su akan daidai mu kuma Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya a cikin abin da bai saba Allah ba ya zal jalal wal ikram ubangiji madaukakin sarki ka taimaki taimake mu da taimakonka ya zal jalal wal ikram rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana taqabbal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا يا رب العالمين اللهم آت قلوبنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وأحسن فروجنا يا ذا الجلال والإكرام يا من هو على كل شيء قدير اللهم آمنا, آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من خزي النار النار اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا هادي يا سلام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله